الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالى تبتي الله صلاة يتشي بيان شيء تبتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mai kakarin باتشي daga littafin إجماع salafu في الاعتقاد كما hakawa الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى ina na tsafo gogu bai ko ya tsago ci 2016 a ce na page 39 mangan والقدر خيره وشره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله تبارك وتعالى قضاء قضاه على عباده وقدر وقدر قدره عليهم لا يعدو أحدا منهم مشيئة الله عز وجل لا يجاوز قضاءه بل هم كلهم سائرون إلى ما خلقهم له وواقعون فيما قدر عليهم لا محالة هو عدل منه ربنا عز وجل والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل مال الحرام والشرك بالله والذنوب والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة بل, الله بل لله الحجة البالغة على خلقه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون man ga wal qadaru khairuhu wa sharru qaddara ma al khairu to sharru wa qaliluhu wa kathiruhu to jeju to danyu wa zahiruhu wa batinuhu to na ci filona to na sona wa huluhu wa murru to na mana to na lukuna wa mahabubuhu wa makruhu ko to ne zai wana to ne zai wana wa hasanuhu wa sayyi'u to wanju to deju wa awwaluhu wa akhiruhu to chabu to zabu batu minan layi tabaraka wa ta'ala da rubace na wacce ma da tsena bu qada'ul qada wa la ibadi kaddaru yana ce chaka yali to ita ce wujujo nan wa qaddara wa qadarun qaddarahu alaihim kuma qaddaru yana ce kata ta abu nan la yadu ahadun minhum mashi'at Allah azza wa jal zandoro da min ya buena jun daga daga bambayin ce ce wona la yujawizu qada'ahu idan madda bana ga gitu yace kadara ya ce ce wona ina ne za da bana ga jara to yana zan da ne ya ce shi wona bal kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lahu bal alita fata jabajalo ne to shi jali tabu ne wa una fi ma qaddara alaihi amma ga ya fi ne to shi kata chabu ne la mahala fi doro da ba wa adlu minhu rabbuna azza wa jal adalci mu to shi na wace ma zabe na. yana wani ga mas'ala na ezula imanu ji gangani ne kaddara ko wala imanu ji ga Allah da ilimi yan dondo ala ya annabu man khalaqa huwa al-latifu al-khabir Allahumma dai mashi'a dai bamba wa ma tasha'una illa an yasha Allah Allahumma ngake jali ta yin wallahu khalaqakum wa ma ta'mudu Allah ga jali ta bi tune lone Allahumma yanduru kabalawul mahfuzo ya ba dai sai qaddara Allah maqadir al-khalqi qabla ya khluqa sawat al-ardi bi 500 am ko hadisi awwalu ma khalaqa Allah wa fa'alna Allah ka alitu inna alqalam ko qala la uktub ta ci alqalam ga kan ga maktubu ga kina ko ga uktu ma wa kainun ila yawm qiyamah kai na ji faruwa da yafo hmm? yanki na hmm na wa le ga uzula imanu jibin ne ezura fe da ji bicike cin kadarin socho mu ko shi shin ga wa ga mu ba eh, na wuce mi daga wa biya suna wada yawo in ba zaka zama ma zaka zaga wa wai ba na ngba ba wuce ma nga ka kaza wada biya wuce ga wani in kaddara ya na tsoyeca ya na tsoyeca ala so na gawa waga woza da ba ko ba ne kashi na mai kiyo ne dede nga malla ya ba san da babu ci jule wani kiya wani yankiri daga man arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima wanzu ala muhammad la la ba zan je tsubu shi nan ko inda zai je ji ba shi ne ji siri shi nan zaman cin waje kafirci bai na ci bai anabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne na in zole zanne je giba ji zanne je yin zagi zanne je ba guba zanne je ba wuta su koya zanne ya ta so ci kayan ko ya habu liman ya sha'u ina san wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa ina san wa yaj'alu man ya sha'u qima wa ba su kun ya zamu cin zaji wa ba su kun ya zamu cin dibaji wa ba zamu cin wa ba su kun ya zamu cin to baji to zaji wa ba su kun mu dikiya wa zamu cin fara masu kwayi ija wa le gan zanne diwo zanne diwa so koka yanzu to rizqa liman ya sha'u wa yaqdiru zanne ba zanne ba zanne gbo zanne gbo ko zanne je lafiya zanne je lafiya ko ba ta kiyo sai ce ne jika annabi sa san ga ma asabaka lam yakun li yukti aka ina je wala lewa ba wa ma afta aka lam yakun li yusibaka ina ma lewa ba na wa jikiya wa je waya e bogo yuzula imani jiwani bi na mari na ne da hinyo ko jiga na ko amma yabo ne zai imani ba kadar nan su lawo ga da lutan ko ya bana na bizin i'malu fa kullun muyassarun lima kulika lahu elo tun agofa ya zandoro yana jalito abubuwan ya gini aljanna je tun gini aljanna ga afelo ya gini na shi kuma suka tun gini na ga afelo kwayo bata ma sako ji zalunci ya ci ganna ba wala yazlimu rabbuka ahada ce ci zandoro zalunci maga ci ne sako bi adalci zango ci dewo abu da lafiya an gaci da lafiya na rikiya kuma dewa za mu ci da gishi a legon a ti kadara yan tsoce tsoce rikiya tsoce jizandoro zalunca man ga wazina in ci da wasarika da yi wa shirbul hamri da ya gefe wa kafin nafsu da rayuwa wa akli malil haram da gigen dukiya ramu wa shirku billahi da yan lafa sai ci ba ci wa zuni da zunubi ji wal ma'asi da lambasa ko kullu ha bi qada'in wa qadar min Allah ba ta kadar wuyo na sai ta bana ni ga ra'ayi ko la li ahadin al khalqi ala Allah hujja zando mana ta ci ali ta jona da hujja ta ce sai ci balli la na hujjatul baligha la khalqi la ce ci da hujja ta ce ali halitta wuce ba yasalu amma yasalu hum yasalu a ga ce ce killa a ga ce ga ce na waje na wa amma a goji diga ne wa ga ne le zina yara mu ce ci ga zanye ce ga zanye to falle do kullu min ma ko ya daki ba ji be ya daki ba Allah zan do a waji bulala Eh, yi mace yara mu yi gwani cewa shiga sari ko sari ka tafakta fakta wa aidiya mu ma ibe ci da ibe ibe ci da ga la ko gwa e eh, je shi wato mace yara mu ma ko e waki mu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan ko e je be cha ta je tu shaytan bu da e bo zo ya gani bi wa qatlin nafsi e zawu wato mace yara mu ma ko wala taqtulu nafsan lati harama Allahu illa billahi ke ga wani na sai shi haram na sai da hake wa akli malil haram gigiyar dukiya haramu to muke ya haramu man mana gigiyar dukiya zan da shi ban da yin zini ya haramu ya la ta kula mu lakum mai lakum bil batil wa shirk billahi da shirka ya zuji zunubu lu bayan sai ya zuji shirka mun ke yi kima haramu ma ko wa an tushriku billahi ma lamina zimbi ko wa an kula billahi ma la ta'lamun ko ya abu ne ya latu shirik billahi gini ga laye fa sai ci ba ci nan wato wa zunu da wanda masu wato yana ba ta sadar da kadar yan ci yana wa ga mun ga ba gun wani sai ci da ilimi ga yan na gaji sai ci mai na kaga yan na gaji o do sai ta tu ci tumbi imma ya ci yan naku minni huda ko sai ta ni ta fi ci ko sai ci ma hankali laya wai kuma halitta ji ta ce fitro ebogo ga alakadar yan ce caji uje tiye lefi omo alakadar yan ce caji kima uje tiye lefi omo sai ce aka ga yana jiga jiga amma wadda yi limu kami waya ojuna wadda ìdàgọ́ ọgbàjú òṣèré sọ̀kọ́ akárọ́ngọ́ ọgbàjú òṣò àjẹ̀dà àbójú ní ẹ̀jìgọ́ àgbọ̀ ojú ńgálọ́ ìtìjú díẹ̀ wọ́n lè ti gbọ́ ọjọ́ ẹgbẹ́gbẹ́ wà páyọ̀dà

eti etule fi a ẹgbẹ́ ìrìnàjí ṣíṣe wọn kó bá gíjì zá ndị gíjì ẹ̀kún ogun akúnà àjí ìkúnà àgẹ́ni ẹ̀gẹ́ tí ju wọn sọ níbi àjẹ ọgẹ́ aga kadara kadara wọ́n lè kadara àjò jẹ́ etí ẹ̀kí wa ẹ̀ka mọ́tà chinlẹ̀ mọ́tà jẹ́ ọmọ mọ́tà pounded driving license kó wọ́n ẹgbà ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbà ṣe wá ní ìdìní wá atájú fẹ́ di kí ọ mọ́tà fẹ́ dàjà accident tí wà náà jọ. ṣé ṣáká àmọ́ gbá ní yes ṣé ṣáká kàní ajá ní tàgbà nígbàgbọ́n wá rí ìṣòwò bí yẹn wà lẹ́yìn. ko amma ngoli ala na ji hujja sai kiwa etiyan da no su duniya wa e bogo en do na ce ce jina adalci ga wala ji e zama ya ki la ga wa da so fi da gandut na sai ga jinunin min ka an tasali rizki e ci juyo na wani yawa da waziki zana wani da zaku fiye ga shawati hiljeni ne yi babban gina ba ko na sako yi aziki yi

da tukicin felo kana na jaran da tukafin to felo a na bi dawo da salamu kana hadda da ya kai su a cungu felo a na bi sa sallan mu fe kanin jimamin nabi lawara alganan sai bugar za a tegan fe ke walibo shi gefe ga waje sana'an dora arziki ne da cin na jaƙi da alusunnati wal jama'a ko ya za shi gan wuje sadaka za ta wuye goyon wuje wajen wai ji rayuwa je ce a na sun mana nukba da shi kazo an yi na jiki a kujan alkhaira na ki wado lutu wado wasu rayu ji kato wa wo enu wa no eba wa to celare wa jo ki wa jo ji ko ji gane ako غوى علم مسألة يبغى من غوى علم الله عز وجل ماد في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غيره ممن أصى من لدن أن أصى ربنا تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة والمعصية إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من آل طاعته وخلقهم لها فكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه ولا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفعال لما يريد لو علم الله عز وجل سيتشي نوتشي ما زبينتي هو علم الله إلي ميتشي نوتشي ما زبينا ما بين في خلقه وفي دازيتي علي توجو بمشيئة منه بكيه da ya bambai daga ba sako kadi alima min ibliso min gairi yiman asahu sako ɓe daga bayi biliso to zai yi biliso ne mini zai lisa kuma na min ladun ana sarar bana tun da kaku ne bil hmm? min ladun an osiya rabbuna tun da zaman na lisa tabar ka wata halana ilayen ta kuma sa har da kaku na ya tashi kiyama ne to ya ci ɓe almasu ya talefi ya zahunci ne wa khalaqahu Allah sai ci majali ta ga bi jimbu to ci ga wa alima ta'ata min ali ta'ati zai mulu to kirki na sai shi biyo kirki na lona wa khalaqahum la yabu maga jali jalita fa kullun ya'malu lima khuliqa la zanduru ajatu ne ce na to bubu na wa sa'irun ila ma qudiya alayhi kuma jabba da su ina ina kata ci bubu wa ulima min a mabbe ci bubu wala ya du ahadun minhum qadara Allah zanduru da min ya bu na zukadar na cece na kuma mashata da bambayin cece na wallahu alfa'alu limari da allahu gayi ya tuna junje na gaba wani ya ga ga wani sai shi da ilimi yan doro yan ne sai shi da ilimi ya kani waje faruwa ne ko a ta ta bili na sai shi gangan wa yanzu kuna lil malakati zudu li adam fasada bi la bisa aba wasu akbar malaka ji da su da ma ban mai bili wa wani nawa ne yan wucin na ibili su ji na tun kani ibili su liye su ku ba su rukun rukun wa bilin ba kun ji ya kakunu biya lewu ba na gawa da zamu bai jiya rube kya ne ba da raja kadariya da jabriya ji na ji gan su kuɗe gan ya ja sai nu ga jinin sọ̀kọ́ ẹnìyàn gbóná wọn jò jí kí ọ wọn jò fuyo ko ga faman Allah tabaraka wa ta'ala sha'a li ibadihi alladhina asawu alkhayra wa ta'a wa anna alibada sha'u li anfusihim sharra wal ma'siyah fa'amilu ala mashi'atin faqad za'ama anna mashi'at alibadi aghlab min mashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala zikru fa ayu sirain ala Allah aktsaru min hadha ga faman za'ama na gada gaga annallaha tabaraka wa ta'ala kida Allah na wace ma ala tuna sha'ali ibadi na sawul khaira gan zane ji zane ji da leso ko bana alkhairi ga su kuka ta tabo da ta'atu ji ma fiya su kuka ta wa annal ibada sha'u li anfusihim sharra wal ma'siya amma wujo su ga wa e da biya ta ta da ma fiya yana ga ga ga fa'amilu ala mashiya ke wujo to ci lotun da mashiya ya ce wuce jin sokoto ana faƙaɗi zama zanen dagaga an na mashiyatar ibadi a galabin mashiyatar na zane wa gawa ga mashiya ya wuce yau jiki yau wa zai su kuɗi tabaraka wata na zikir ayu kira ni alallah aksaru min haka ga manaki kuna nan wani wa gamun ga wani alul jannati sabi amali alul jannati ya mali e gina a ya fi gina a jini ga a selo wa alun nari e gini na jima fabi amali alin nari ya mali ta gina ya gini ga a sa fili kima a sa selo ya fa kullum mu ya sarun zan kulika lahu zandondo agun fanye na jani to ya baki bana e ya bonya bubana amma sai ta kata cizon ya zame didin wajen dole in ga dabe shi didin shi wajen sai ta kata ce zaugayen kirkin wajen dole da ni gada bai je tun kirki ga wajen kiyo da tun kirki ga wajen ga amma yanzu wani zaga ga wannan wajen mashiyan wasu kuma da mashiyan bu amma mashi mashiyan sai ta aka yi wa ɓewa mata shawunan illa an ya sha Allah wa mada ilimi yana jina wada ilimi ya gaibu wacce ɗewa ga yana sosa ko kani gada na niya ebe wa ga jawo foro bai kun guri wa ga jawo foro bai aga kan wa ya fi ne da wa jiki wa lugwa wa man za'ama da na gada gaga na hada min al ke dai zan za min ya alita shi irin ila gairi ma ka lau wani gashi ba da ya na wujin gaji halittu bubuwa nan fakad na fa kudurat Allah ya ala halki nan yi ala da kagbo na tsoye da ta ce halittu wa za ifkun alallahi wa kazi bunare na mai gamanin na sun tasa yau mai bayanai a cikin kiwo ya ce dai a jira da kadariya shi daga sako da ilimiya su kuma jihali ta yin ya sha inda ce wato maga su kura jihali ta yin alkhairu amma su wuce wato maga jihali ta yin shirriyo alaliman tuni na bil kadari khairihi wa shirrihi ومن زعم أن الزنا ليس بقدر فقيل قيل له أرأيت هذه المرأة التي حملت من zina. وجاءت بولد هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد وهل مضى هذا في ثابت علمه فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا وهذا قول يضارئ الشرك بل هو شرك وهو من زعم زعم قد أن الزنا ليس بقدر كده الزنا وجب قدر يعني kila lahu a gungan a rayu ta zai lar a wani zagin mai allah hamalat zina na jiyan wanda ga zina wani waje a ci biyu wanda jin ci da biyu gi daga zina wancan wani har sha allah wa azza wa ka hazal walad shin da mashi a yan ce wani ganga halitta ya gina ji wa hal ma da haza fi sabiki ilmihi nan ma shi zai ce ilimi ya ce ce fahimta laura da la a'a mana ce ci ɓagan waje halitta ya gina natal amma ga gina da bayan da na ko dan to zalika ga yin magana fakad za'ama anna ma Allah khaliqan wa ma ga da ga za a da ne jari ta tawabi Allah wani wa ga kauli dari shirk ya e ganna masu ko da da shirka bal shirku shirku bal mutara shirka su ba su ta ce kuma wa ga go benin su ko kamili yin jina Allah da ilimi wa ga da ga sai ne ya ji ga Allah da ilimi on go ne masu ba wani da no ya bani ilimi zai ba Allah wa zuwa inna Allah inda wa ilmi sa'a ko fa da ilimi ya alkiyami wa yana zuri da gaisa ga mai dulejo wani wani eh wa ya alamu ma fil arham Allah ma da ilimi ne da ya sanin zage wani wa ma na nafsu ma za ta fibu gadan idan wadi yana ji faruwa ya suna ma tadri nafsu da ayi arudin ta musu idan ɗi da nan wa jajiri cina kulla ya alamu man fi samawati wal ardil gaiba illa daga sama da ke da gani gaibi ne gaibuna sai Allah nga mala na na shaga man haddasa kaza na yawon labari anna muhammadan ya lamu ma fil gadi ta nan muhammad jeli ne na ji suna faka riftara ala allah alfiriya sanawa ga manar sun ta ciki ko ji ko nole so ko ya zagyo nga ya zafi ko amma to na su kuga ya zage mu ga mai ya zato na suku wa ga da wa lalle wato ja lalle wa ga wa lalle wato sai lalle ko so ko unge ya zage amma wa ga wato wo ya ko ya lalle so ko unge ya zaje ki amma wa ga wo ya ko ya lalle ko karu ne da dukiya kashi amma ba su kwa e zai dago da dukiya don guru a majimaniya ranwaci da kuna wala ajiye wani in ya cida a nan ga mahabul bari ya habis yan wani zane da ya ci ne gona ya cin da wani wayo wasa kaiwa ramu wa halwanul kainu habis yan wani zane san ba zane jiboci na wani wani goyi ba sauna wakiyar sai wa ramu zane giri ba ne ya ladina na riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu shaytanu min masun gole in sa baga wuce jimo in ce ke jimo da ne ke ji dukiye ko gine ka ramu ga wuce ke wa ramu ga wuce jimo ya ladina na amwala ne ta ma zulman inna ma yakuluna fi butunihim la da ji dukiye ko gine ne gizo kwana da ne ke haramu to na sa ku ga ya za dukiya ga wani waga da waya ne ga da waya haramu shi mun a cira gama femina na kuga ya zage wani waga waye zage tuwe koyan halalli alazim li furujihim hafizun illa ala azwajin awa malakat aymanu da jilal faraj ya shi wadan ko sai yayi nashi wajen zage nan a gaje ne na ba na kun shanda ba na suku ya zaga da shin tuda dan ya cin wuce amagi wuce to wuje mu ya ginna je bonan ga tsoban nu unto ga na magin nan wuce magin ya bugo ya gin wudanani ẹba rí ọ ẹgbẹ́ àlẹ́lẹ́ yáyìí náà ẹbọ́ àlọ́rẹ́ bí nífẹ̀ẹ́ láti wọ́n ilẹ̀ ahírí alhaja ẹ̀kọ́ yàrá àbọ̀dà nẹ́bí náà wọ́n kọ́ àlẹ́ afara ya tuwar malaji ta shirar gole ilé nuna ya shi ne an tuma mu yi afara ya tuwar malaji ta shirar gole ilé nuna ya gune ne

yuka zibo ya baga unguwa ya zuci ba zina ko fiya ba wala ba na ta karabun dina ko ya zama ga sai ke shishi da ta jin zagi zagi wa ya muye da sauransu radiyon ganga su kuka illan laman zai maga waje laman mu annabi zai ya kuma ya jerin ba wa mu hakkira ta zumbi zumbi waje waje ya bana zumbi waje waje mun ga goye ka ya zani wala ga jalaka ku ko to man za ma zane gada gaga anna salikata ke da yayi wa shurbal khamri da fifi yaje wa aklil mal al da yaje dukiya ramu laysa bi qada'in wa qadar bi qada wa yace shi bi qadar yace shi min Allah yana faqad zama anna hadha al insanu qadirun ala an yakula bi rizqi ghairihi sai dai zanana wanda iko na waji dukiya zanaji yawa na wa zal qawli dari qawli al nan wai biye ga yanzu yau, ya ga yin majusi shi ko biye ga yanzu yau. yana fara shi bal lahu an min kwa ne ko ko ya za su ya bane sa kwa kaza mai biya inda dukiya ne duk ba su alalli a ne a sun alalli ko sai mina al'itawu alaya yaza wanda guba adi al'itawu kauni sakwai laya za ne bane sau ebo an niga sakwai jami ta gawa jona amma da al'itawu shari'i sakwai laya za ne bane sakwai wuna bayan kuli lawa malikan mulki tutin mulka man ta shawo sakwai wa mulki wala mulki a zanen wa galle dama ya gawa laya nan mun ji ya yi bane sakwai mulki laya zanen tulaga sakwai wa zanen can firawuna ji mulki kashi namudi ji mulki da sauransu su kuma wa wa kashi ya rayu madabu a majikin mulki su kuma dabo ya wani ya buga al'ita ba al'ita ta buga kuskuri yo ranar ci biyu ga wagai ga diga mulki di dị do nan na ajiye ya bane sakwalla kuma na layi ga ya bane mu je na gabu gole mai fahimta al'ita wa nace al'ita wa shari'ina wa ma'ata kuma rasul fa ku zo ma na hakum anhu fantahu rubutu al-mashi'atu to al'ita da faros ya eh, mere fi ba da ya kadara shi wani wani cewa wa ga guba guba kauni shari'i kauni shari'i littafi da kai mawuji bayani ga wuce shugo wa man za'ama zana magada ga anna qatlan nafsi laisa bi qadarin min Allah azza wa jal ke dai wuya rayu ko wunji daga wunji bi kadara ya ce ciyanin wa anna zalika laysa bi mashi'ati ko da zadan wato najbi mashi'a yace ce ya faqad za'ama anna al-maktula mata bi ghairi ajali zane da ya ga zane na wuna wani lokacin gwamnati suna zauna fa yi kufrin billahi aw dahu min hada kafirci da sokoki ta kunna sa e da fi tafiye mu ta zaro sarau e ga gari nan bani lokacin ne za su su kuɗe wa ma tadri sun ma za ta tsibu gada wa ma tadri sun bi ayi ardin tamut kaku ne zagun ba kuwa nubu wani aka aje luhu to lokacin ga aje aje ne ko ko ja ta good lokaci na mai ga aje aje ne na gada da iza aja iza aja aje luwa shi shiga da bella ya tashi ne na sa'atan wala yastakdimuna a kewa ma biyawa a shan da na gbani ga lokaci na sakwa kaga ga ga aje luwa ga aje ga aje aje amma sau bi no ga aje na kirwo ko a tabatan ko ce sawai ko ko a lele be bai jan jere ko da jan se ko mota da guwa ko to da gun mota ko a tin da machine ko a da ya fito ko a gini won ko e ba ji na kewaye da su ba ta na ji asu babu gari ke ti amma lokacin nan ko da ka ga ga ajin ga liganin go ga ajin go hmm? ta mutazila shiganci masu ku a ce gagan ezawu inda mini ne ya toci ba so ko kawai to ga zamu ta wu zamu ta sokoto mu ɗauki ga zan ta zan ta e bugo a garoto soko ga kaya ramatu ko ya na ko gawa ji ya shi ci ramatu ji gaje ya wuye gibe ni ji da ramatu a ga a ga kada ne na soko kayu no nga mi bacho ina da kaga ni wu ba na wa dun ba fe ji rayu no alu suna ga nun e fuwan nan sako ka yi gan waja da ninga da ninga la sako ci wani da cibe zanu ci jiki ci duwu ma no dola imano ilimi ga nan ga tawa experience in different form bani bu eza wu maji alkhairiya la yazal fi fusati min dini malin sudaman harama eza ku sai ba da ba goda din kawula lagwa to yayin harama ne annabi sa sallallahu alaihi wa sallam ya fara zana wuna wa don ga kwasu zana wuna ma ga sako salaha za fi makatar ne sako bin zana ya kilo ta mi wuri sako ayu ya katar to ta kuna ni zata li fulan ni wo bo mulki lu je kaza a ci ga ne fi zani je be zana ci wula da nan ko ji gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam a ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ga istani bi saba ne ka iya da wuta ba ne ji ne a shirku billahi ya lafa sako ba ce wa sirran da sirri ne ta ci idan ebogo ya zawo jiki yayin wujin zunubi ke canja nga mala kida wa ni jiya ya bono ga ga ka se next point ki alawo ko Allah jubi wala zo wala zo foti wo kai kawai ga doctor be no se gwa asibiti ga le ki dede no ga le no gbe o ga ji sa wa ngo we jun bi bulu kuku wa ومعطينا وعطاش bal zalika kullu gato na غتو bi qada'i min Allah wa qadar bata da kadar wata ce ba kadar ne wa kullu zalika bi mashiyatin fi khalqi ne bata mashiyatin ce wa tabiri fihi wa ma jara fi sadiki ilmihi lahu bi ne shi jalani tun daga shugo shi yake ilimi ce ce ga Allah da jana huwa al-adlu al-haq alladhi yaf'alu ma yurid ngai ce e adalci ne je na ga bauna e ga sako sako kuma su duka zaka za ba ki zaka za sako kila wace ya zaka za ya ne mala ya zaka za sako kila wace mai zaka za dukiya jo mala ya zaka za dukiya eh. sako kila wace ya zaka za mota mala ya zaka za mota mashi waya wani eh. sako kila wace ya zaka za mi gune eh. zaka za magun mala da kayan min ya ege sako zanna la yusalu amma yafalu wa hum yis'alu wa man aqarra bil ilmi da na ga imani ga sako da ilimi yando rutun kanyo jina lazima wul iqrar bil qadar dole ne ga na ga imani ba kin kaddara ya ce ci na wal mashi'a ko ma kiya imani ne bai mashi'a ya ce ci na ala الصغر والقمعة hmm? hmm? hmm. ngai ma jigani bi almashiya ko ala sigar etin ya ta tanjo wal qam'ati tuyayya muskana ji ko yega wallahu ad nafi'u al-mudillu al-hadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ba wuya ni taji bi gigiyan ba ta gwen so ci budan yudillu man sha wa yahdi man yasha ana abu nan waji da abu nan waji ke awu ba ina da ina usabila imma shakirin wa imma kafura no ne hidayatu ma ga guni ada al hidayatu ko al amma ya al hidayatu al amma general bawo ko allazi ata kullu shay'in khalqahu thumma hada Allah na alita yin don rujin mugu ba nan sai ko na Allah wa alita jin Allah mugu ba bai kone wa da ciyan caji na mai ba ga ma da yin ciyan kashi adi hidayatul irshad ke hidayatul irshad ba wuyan Allah wa ga nnaje naja innaka la tari la siratin mustaqim alim mamud wa wuza wa ba mai koyar buru ma na wa ga za ga in ga sa ko wanda sa ko wanda ya to a jina da ya fi gimina da na amma yabo na wa ga ya na wata lawa ga bata alagwa ko zango ci la imanu ji da gaskiya wala nu tubawu zango ci mu ga ji imanu ga la nu tubawu mai wasu ko na hmm? in ci je ta ci su ku ga hidayatu at-tawfiq irin da sako ga ya ce abu talib wa zai maka la ta je man ahbabta walakin Allah ya habi man ya sha a na bai zane wani wa a jinsi wa wa wuba wa su na gaba su ko na ga wajen ni ya ne ciganci suku a ti da alhidayatu bawo bawu jannati ba aljanna ko au awu ne ilal na kuma mai nan sai da layi ma ji bai ganna ji bai ne ba wato ade bukata wato ade da gbogbo yawo wa ba ube sokwe idina siratal mustaqim ko wase ba ba ube sokwe Allahumma arina al-haqa haqqan warzuqna ittiba'a sokwe la gaskiya wo mo yayi ko yato da ne mene ko na ke lawa je ba wono fo loji mu la zo da kirki wa kulu ma sadiqin amma da mu we yayo e ji pata ze yo de funnu ba pata ze de pata sa de de jayo o shago again wato fi waili ne ya bo na jani da mini yana jinsa shi ne wacce a ya biya da shi bu wato ta kya biya da shahawa to shi in mai benin wa contributing to what getting ya bawo amma ga mi tuza daidai unga wajen لما لا يتبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا رعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أقبر عجيب رجي فالك يعني قد بيربنا متوجه تيجي إن أعطانا سادتنا wa kubara ana fa'adalluna asabi ya ni shi da sheyi ko da zanu sanu sai a tayi kiyo a tayi wa wala na shahadu ala hadi min alil kiblati fi annahu fi nari li dhanbin amilahu ya jariya zan doro min ya musulmi ne ne je wa al qibla bos ne bin ne ga zan ci dana ba ko e bane zan ci da ci nci asu ci karo wani ibo za mu ci singe nci asu ci mige wani ibo za ci wuza ko ji gani ko nci asu ci bima bima sun egu wani ibo za mu ci da tin bomb nci asu na wole na ne pata zuni bi ajo kaade la zuni bi ngole kaade la zuni bi na lalia mun jiga za ne jaje kafiri ana musulmi gayo amma ai fasiki ka ma ga su ta ce ne no amaji tuba ya ga gafi na gwana wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sako fa da zaya nga ya lapo but na ma ni na ke ci maji shirka ne wa ba sako ni ke su fan doyi wala ni kabiratin atabiha ima ke ga e na e bo zunubi e kabairi na wujina wa ngalo te kabairi wujon wa tubuji kafi inda lalazina tabu wa aslahu ko da ya katu ba ne aw ma waje ta fara ko ta fi roba ku inda na ga fara sai ta ma alaikum bi dawam jidukum bi amma alaikum bi no jalakum ya jalakum anhara ko aw ma unde unde tu kirki na jiga zan na kenan ko da wal su salatu zan nafsun shai'a awo sama a rai bai tangu fa alkiyami ko mazun bai tangu ko ma alkurani bai tangu ko wala shi wani ila liman ya taba ko awo sama da fitina ya masu ba mai tunayi jin ta tasu nubin na fiya yi ne ma sai bul muslimin na sabin wala wasabin wala hamin wala ganmin illa rufiya na bi daraja masu ba ba yi bai ba ta yi kai kan je zuwa nan ya je ga zasu kwafe shi zale fiye ma sai bi daraja awo sama

وارتبع ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا تلعب ابو أبو لهب عندما أبو عندنا كو فرعون adikilu ala firauna a shadda na za bugun babu ruguna so zai yi na siga daga zane shi adana na aimani jini yayi aimani kiyo nafsin da bai ce zane ja gano ka najiman nafsin doro bai ce ba su ku Allah ya da wasu ya ce ko ji gane ko wato illa an ya kuna fi zalika hadisun da gwa hadis ga daga wucin fayurwa a wayu da kama ja'a sai mine gabe alama ruwiya ya bayyana gobe nan wani sadiku bihi yi mu ya gaskiya nan wa naqbalu yi magwa nan wa alamu annahu kama jaa ima gaskiya ima ilimiya ko ya ce ke mu dai na wala na nusu shahada ya jiri ya tiye zanne ya yi jirgin da aljanna ne ala hadin annahu fi jannati bi salahin amina ya jiri ya da ya bude tun ta za na waje nafila waje ibada waje ba qur'an waje istighfar waje azkaru wọ́n ti àwọn ẹjì kàzà àwọn ẹgàzà yà àwọn ẹtì dènà àwọn wọ́n lè kó ẹgbẹ́ ti kiri kí nàzà ló pátá nẹ́jà náà ìyá àjẹrí ìwọ́ gbọ́dọ̀ àjẹ́ ẹgbẹ́ ibo kàwá ti ẹtún kí da zọba yi maɓe nan inda rajin da ya zaɗabo laya mulu biya mulu ya fi ma ya sai bayan ya zaje lena wa min na na wa inna rajula ya zama da bala ya amali bi amali ahli na fil fi gimina ya bayyana ya zaje lena wa min aljannati ya gina aljanna ma wuyo amma ga wali hadisi da da ce abubakar ko umar usman ko aliyu talha ko zubairu ko sa'idu ko sa'adu ibnu aufi ko talhatu ko alhassan ko alhussain bilal khadija da sauransu ɓatan zane shi eh a na daya kiyar a na daya bushara ga adababu a daligen nan da na ja na diga ya bushara na su yi bita ba na ayar rijiyar zaun ce ga ya daligen nan a neman na su bita wasu kuma jikiyar wasu sun daga lotu girgina ya bayu ga su da aljana mai ba ku inda ma da dana yi su ne bula da nan amma wanda ga zan dole ga tika kunin unguna an na da guri gudla kunin unguna na ajin baga waje nan unguna an na ajin inna mun gawa da na le ba wala na shaɗu ala hajja na wasu janat lissalahi amalihi aw bi khairin atabi ko bi to alkhair ne bina illa ya kuna fi zalika hadithun fayir fayir fayir wal hadith da gwa hadith na gabe tubu na ta gwa hadith sai kin hadith ne ngo le zale shi da fata mai ranar hadith da ta bai tin kibo a wanci aya shara da janne kama da alama ruwa musaddiqu bihi wa naqbalu magago wa na'lamu annahu kama da wala na nus wala na nusu shahada yi ma jeri ya shahada jazan zaka zagwa a janna bwana ko a zaka zagwa na bwana sau ne na kidawa ga murjiya shiga sannu ya shi ba masu na wani bani gona ne ga daidai ne, a wani tumalan muhammin layi man an ba aka azazu yi wa labari ga irin قل إنما حرم ربي الفواشة ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ذيك ما قلت وشو أنت عاشي شنغا إبراهيم كولا باني دانا غير كتير إنا يس kauna كولا bidiya بيدي أقول أما أمره إلى الله da مرودا ko إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كوجي ko ji gane amma yanzu shofar jiriya ga yi rayu guna gwani wasu ma yanayin daga masaga ba da kwalai na musulmi ba a bu da ke ɓata na yanayi lo wani ya gaje da yi nan ko yana rashin wakil ne ke ɓata da jaga a gani bula a gana gona wani mai ɓata ya gulo da yi a kage fi da hajjiyar a nan mummu sa san da maza ya kuma gulo ya je zumba wanda ke ya kage fi ya ga sai a zaga zanna kan zaga lo tu firi ba lo ye bu ko ti mele za kiri ba fu ko so ka aljanna ala ga ga unda lo ani mo e bo ni una o pe ni unzo sukana o pe ko e to to ni lo so ko so ko bi ti ara ku gwa kule kule ti no ye to Na kula allah wa alamu ngam lawa kawo ga ga azun to wallahi ni zakki ala allah ahada insha allah ta'ala ga ka yi babon nan a ne ga daidai nan Allah ya ba mu lada a ne ga cin bici nan Allah ya gafarta mana والعلم عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته